الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمر عباد الله خلق الله أبانا آدم أبا البشر من تراب خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وخلق منها زوجته هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعله وزوجته مصدرا لتكوين بني الإنسان يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ومن هنا عباد الله تكونت البشرية بإرادة الله جل وعلا أيها المسلمون وشرع الله النكاح وكان من أهدافه حصول الولد لامتداد بني الإنسان واستمرار وجودهم إلى آخر نسمة من نسمات بني آدم فإن ذلك تقوم الساعة أيها المسلم فالولد امتداد لحياة الإنسان حياة له بعد موته يكنى به في الدنيا ويذكر بعد موته بانتساب ولده إليه ولا يزال اسمه باقيا ما بقى ذلك الولد وتلك من نعمة الله على العباد ولهذا نهى الله عز وجل عن قتل الولد وجعل قتلهم من العظائم يقول تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا وكان أهل الجاهلية يقتلون الأولاد يعدون البنات خوفا من العار بالنسبة للبنت وخوفا من الفقر بالنسبة للولد وأخبر تعالى أن رزقهم ورزق أبنائهم قد تكفل الله به جل وعلا يقول نحن نرزقهم وإياكم فالرزق بيد الله لم يكل الله الولد إلى أبيه ولا عبا إلى ابنه بل تكفل الله بالرزق الجميع ولهذا يأتي الملك للجنين بعد ما يمضي عليه مئة وعشرون يوما يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله أشقي أم سعيد أيها المسلمون فحصول الولد نعمة من نعم الله على العبد على عبده ولهذا أثنى الخليل على ربه بقوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء أيها المسلم يفرح المسلم بالولد وفرحه به ليكون ذلك الولد طائعا لله ومعديا لما افترض الله عليه يفرح به للانتفاء به في الدنيا والانتفاء به بعد موته فإن العبد بعد موته تنقطع أعماله إلا من أمور ثلاثة صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له وأذرنا الله جل وعلا أن نغتر بالأولاد ونخدع بهم ونظن أن مجرد وجودهم هو, هو النعمة من غير نذر للأواقف يقول تبارك وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وأخبر أن الولد قد يكون عدوا لأبيه وفتنة لأبيه يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاهذروه وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بإرشاد الرجل إلى أن يختار شريكته في الدنيا من ذوات الدين والتقى ففي الحديث تنكه المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك فالمرأة الصالحة المستقيمة على الخير يرجى منها بتوفيق الله تبارك وتعالى أن تربي أن تربي الأولاد بنين وبنات تربية صالحة وتنشئة خيرية بما جبلت عليه من الفضائل والأخلاق الكريمة ثم أيها الأب اعلم أيها الأب الكريم أنك مسؤول عن هذا الولد مسؤولية عظيمة وأنت راء ومسؤول عن رعيتك راء في بيتك ومسؤول عن رعيتك مسؤول عن الأولاد بنين وبنات مسؤول عن التربية والتوجيه مسؤول عن أخلاقهم وأعمالهم فعليك بتقوى الله فيما تأتي وتذر لتقوم بحق تلك الأمانة يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فأنت أيها الأب الكريم مسؤول عن هذا النشيء مسؤول عنه أمام الله وفي الحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أيها الأب الكريم تربية الأولاد تبدأ من صغرهم تبدأ من سنينهم الأولى التربية بإسماعهم القول الحسن وإبعادهم الأقوال الفاحشة والبذيئة عن مسامعهم بأن يسمعوا منك قولا طيبا ويروا منك فعلا حسنا يسمعون من من الأم الكلام الطيب ويرون من الأم الأمل الحسن وكذلك من أبيهم قولا حسنا وعملا حسنا أيها الأب الكريم الابن يتربى في حجرك فاتق الله فيه وراء الأخلاق والسلوك من الصغر عوده فعل الخير وأسمعه كلمة الخير وتآحده من كل عام من أعوامه وكل مرحلة انتقل إليها فلا بد فلا بد لك من تعامل فتعاملك معه في طفولته غير التعامل بعد المراهقة والتعامل بعد المراهقة غير التعامل في المرحلة التي بعدها فلا بد للأب في التربية أن يرائي مراحل الابن والبنت في التوجيه والتربية والإعداد الحسن لينقل هذا الابن وتلك الفتاة عن الأبوين كل خير وصلاح أيها الأب الكريم واتق الله في نفسك أولا وأصلح ما بينك وبين الله واتق الله فيما تأتي وتذر فإن هذا النشيء يقتدون بك ويتأثون بك وينقلون أخلاقك ويبقى أثرها في نفوسهم واتق الله فيهم وقم بما أوجب الله عليك في طفولة الطفل لا بد من الاهتمام به وإسماعه القول الحسن ثم بعد دخول التعليم لا بد من رعايته ولا بد من سؤال عنه وعن حاله وأعماله ودراسته وعن من يجالسه ومن يخالط إلى غير ذلك فكون الأب يهتم بالابن والبنت هذا الابن من من زميله ومن يجالس ومن يكون معه ومن يخالط حتى تعلم حاله وتصلح الأخطاء بحكمة وبصيرة واقناع لهذا الابن أن تلكم الأمور المخالفة للشرع وإقناع الفتاة بذلك لابد أيها الأب الكريم أن تهتم بالبنت اهتماما عظيما تهتم بشأنها وتهتم بسترها وتهتم بأطافها وترعاها الرعاية المطلوبة ولا بد من عناية الابن وأي عناية تعتني بأخلاقه تحثه على الخير ترجبه في الصلاة عندما يبلغ سبع سنين وقبل ذلك من باب الترجيب تأمره بها بعد السبع وتغلظ عليه في تركها بعد العشر مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حفاظا على أخلاقهم لينشأوا وقد ربوا تربية صالحة طيبة أيها الأب الكريم يندم البعض من الآباء بعد كبر الأبناء والبنات يندمون إذا رأوا من بعض من بعض أبنائهم جفاء وعرادا وسوءا وسوء قول ومخاطبة سيئة يندمون على ما حصل من أبنائهم ويشكون حال الأبناء وأنهم تمردوا عليهم لا يصغون لقولهم ولا يستجيبون لأمرهم ولا يلبون مطالبهم ولو رجع الأب إلى نفسه لعلم أنه مصدر الخطأ والتقصير والإساءة أحمل التربية ضيع الأخلاق شغلته دنياه عن أبنائه شغله جلساؤه عن أبنائه سهر معظم في معظم الليل وبعد عن المنزل وترك الأبناء والبناء والبنات والزوجة ماذا يفعلون وماذا يعملون رقيب غاب عنهم وشغل عنهم بما شغل به ثم يندم على سوء الأخلاق وقلة الوفاء إنك مصدر الخطأ لو قلت لنفسك فلو قدنا إلى أنفسنا وعرفنا أننا مصدر الخطأ لأصلحنا لأصلحنا من من خطئنا وعدنا إلى رشدنا فربينا الأبناء والبنات تربية إسلامية جيدة وعملناهم على الخير وكنا عيونا ساحرة على أخلاقهم وأفعالهم أيها الأب الكريم قد يبتلى بعض الأبناء بأخلاق السيئة إما يبتلى بخلق السرقة والعياذ بالله أو يبتلى بخلق الانحراف السلوكي أو يبتلى بما يبتلى به فاعلم أيها الأب أنك مسؤول أمام الله أي خطأ تشعر به من ابنك في أول الأمر فحاول العلاج مبكرا ولا تترك الخطأ يتمكن من النفس ثم يتعذر العلاج فالبدار البدار بمعالجة الأخطاء من الصغر ولا تدع غيرك يتحكم فيهم ولا تدع جلساء السوء يقودونهم للرذيلة ويبعدونهم عن الفضيلة ويعلمونهم طرق الشر ومسالكها أيها الأب لابد من اهتمام وعناية إن الأخطاء التي تقع بين الأبناء الغالب أنها تقصير من الآلاء وإهمال من الآباء وعدم اليقظة من الآباء هذا الولد خرج مع من خرج ومع من أتى ومن صحبه فإن هناك فئة هدانا الله وإياهم مجالستهم بلاء وصحبتهم شر ومخالطتهم سوء فلا بد من حماية الأولاد عن تلك المجتمعات وسبل الفاسدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين لا إله إلا الله غياث المتبسين لا إله إلا الله جابر كسر المنكسرين لا إله إلا الله راحم المستضعفين نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا كل فرح بغيرك بائل وكل شغل بسواك باطل وسرور والسرور بك هو السرور والسرور بغيرك هو الغرور اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا رب العالمين سقيا رحمة ولا سقيا عذاب اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العليم يا رب العالمين اللهم إنا خلقك من خلقك فلا تمنعوا عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنك خلق إن اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل, علي فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا مغيثا هنيئا مريئا سخاء غدقا طبقا يا رب العالمين واسعا مجللا نافئا غير ضار يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين عاجلا غير رائب يا رب العالمين اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذابه ولا بلاءه ولا حدم ولا غرق يا رب العالمين اللهم اسق عبادك وبهائمك يا رب العالمين واحيا بلدك الميت وانشر رحمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا غيثا مباركا اللهم اغثنا غيثا مباركا اللهم اغثنا غيثا مباركا تهيئ به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد وترحمنا يا أرحم الراحمين اللهم تبنا إليك اللهم تبنا إليك فأنت التواب الرحيم اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين يا رب العالمين اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع اللهم أنبت لنا الزرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم لا تطردنا على بابك يا أرحم الراحمين اللهم أخرج من أرضنا زينتها اللهم أخرج في أرضنا زينتها وأنبت فيها بهجتنا يا رب العالمين ومتئنا بنضارتها وأكرمنا بخيرها وبركتها يا أرحم الراحمين اللهم ارفع قطع اللهم ارفع قهر اللهم ارفع عنا القهر والجفاف والجوع والجهد واكشف ما بالمسلمين من البلايا واكشف ما بالمسلمين من البلايا واكشف ما بالمسلمين من البلايا يا رب العالمين اللهم اكشف الضر عن المتضرين والكرب عن المقروبين وأسدد النعم على عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين اللهم لا تهلكنا بالسنين اللهم لا تهلكنا بالسنين اللهم لا تهلكنا بالسنين وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا تجعلنا من العائسين ولا تجعلنا من العائسين يا رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد والشكر على ما أنزلت علينا من الغيث اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا اللهم فزدنا وأم به أرجاء البلاد وأم به أرجاء البلاد وأم به أرجاء البلاد وأتبئه بخير من يا ذا الجلال والإكرام واجعله على الذراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر يا رب العالمين اللهم هؤلاء عبادك اللهم هؤلاء عبادك رفعوا أكف الدراعة إليك يسألونك الغيث يسألونك الغيث اللهم يا ذا الجلال والإكرام فأعطهم سؤلهم اللهم أعطهم سؤلهم اللهم أعطهم سؤلهم اللهم فأعطهم سؤلهم وحقق أملهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم وأنزل الأمن على ولاية بامبي خاصة وعلى سائر نيجيريا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا وتب علينا يا أرحم الراحمين إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محروبين ولا من رحمتك محروبين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu nasiha ce ga iyaye nasiha ce ga 'ya'ya nasiha ce ga 'yan siyasa nasiha ce kuma ga dukkan waɗanda suke ma'aurata masu 'ya'ya saboda kunnuwar wannan wuta ta siyasa da ta kunno lallai babu shakka yanzu an shiga cikin harkar wanda muke tsorace ma kanmu muke tsorace ma 'yan siyasa shine kamfen da zagi da tada rigima da fadace da kashe-kashe na magoya baya iyaye lalle ne su rinka zama da yayansu yaya su rinka lura da waɗanda ake bi dinnan a siyasa ana yin abubuwan da duk ake da su yayansu ba ba sa ciki sannan kai dan siyasa kuma ka nemi ka zauna ba wanda za ka fata sai 'ya'yan mutane kai ka rike naka kai ma za mu sa ka gaba cikin addu'o'inmu in dai haka za ka yi Allah ya sa 'ya'yanka su juya ma baya in dai haka za ka yi ka halakar da 'ya'yan mutane ka ba su gariyo ka ba su kwaya ka ziga su su ci mutuncin wani muna fata Allah su ma ya juya zukatan 'ya'yanka su kashe ka in dai kashe mutane kake so ka yi mun ga yadda wani sarki ya yi a baya Charles na Kaisar da sauransu waɗanda suka yi ba daɗi Allah ne ya juya ‘ya'yansu suka rinka kashe su da kansu akwai wanda ya kashe ubansa yana sarauta yana mulki to wallahi duk dan siyasar da zai zai ɗabi ‘ya'yan mutane za mu yi addu'a mu ma ubangiji Allah ka sa ‘ya'yansa su juya baya su zama ajalinsa in dai zai zo ya kafa don ya kashe ‘ya'yan mutane ko ya ba su gariyo ko ya ba su kwaya Allah ka juya ‘ya'yansu su kashe su su idan dai wannan bala'in za su jawo mutane saboda duk wani ɗan siyasa da zai ɗauki kwaya ko gariyo ya ba ma wani ya tada hargitsin al'umma ko dan ya ci zabe ko dan ya wani abu wannan ba buƙatar sa al'umma ba buƙatar sa kansa ne kuma buƙatar sa yana son ya lalata al'umma kada Allah ka bashi irin wannan abu Allah duk hanyoyin da zaka bi ka kifar da shi ka kifar da shi ya Allah in dai buƙatar sa ya hada rigima to Allah ka kifar da shi kafin ya je ko ina saboda haka masu yaya su ji tsoron Allah amana ce akan ku yayan kun haifi yaya ne kun bar su tun suna muku biyayya a tsumman goyo tun suna yan shekara uku suna bin ku masallaci kuka yi watsi da su da suka zama yau mutane bala'i a bayan kasa ku ji tsoron Allah ku rike tarbiyyar ƴaƴanku malamai a makaranti su ji tsoron Allah su koya ma yara abin da ya kamata su hana su tashin hankali idan ba ba a zauna lafiya ba wannan masallaci da gurare duk saura inda ka sani ba mai iya zama kuma arzikin ba zai samu ba wannan dan zaman lafiyar shi ne ake amfani da shi ake kuma fitowa a nemi arziki a samu abin da za a ci in babu zaman lafiya ba ta abinci kake ba kawai ta ranka kake da kanka muna addu'a ubangiji ya zaunar da kasan nan lafiya kuma mu dai ba mu da gwani Allah shi ne gwani wata tara da suka rage jama'a ku ta gaya ma Allah ya kawo muku abin da ya fi alheri duk wanda za ka dogara da shi in ba Allah ba daban za ka dogara ka gaya ma Allah jama'a ku gaya ma Allah ya kawo mu canji shi ba Allah in ba alheri ba duk zai iya warga ga wannan abu ko ba zai iya ba duk zai iya warga ga abin da aka yi kawo muku abin da ya fi alheri ku gaya ma Allah Allah halin da muke ciki an samu mata zawarawa an kashe ya mazajensu an samu ƴaƴa marayu an samu wasu suna tsugune an samu tsofaffi a cikin zaurukansu an fitar da su waɗannan bala'i Allah ka sanadanta wanda zai zo ya fitar da mutane cikin wannan bala'i ƙasa ta zauna lafiya a gaya ma Allah wannan shi Allah zai yi komai ba ka da gwani sai Allah duk wanda kake gadara da shi ka gwada ɗaya ka gwada biyu ka gwada uku ka gwada hudu dukkan su da haka ka gaya ma Allah kawai shi ne mai komai malikal mulki ya zaba maka abin da ya fi alheri na ji ba kwasan san cewa abin saboda ba shi kuke so ba eh saboda ba wannan ake so ba kowa ya kudure a kansa akwai wani abin da yake so ka gaya ma Allah Allah shi ya fi ka sani Allah ya baka abin da ya fi alheri akwai waɗanda suke guguwa idan ta kada su suke kunna wutar guguwa amma kuma su wutar take ɗauka guguwar ta jefar da su ko a gwamnatin ba a yi da su kuma kai ne kai komai ba za a yi da kai ba wani kuma yana can shi bai komai ba sai guguwar ta dauko shi ta koma shi a ciki ba kana ji kallo ka rinka cewa an tura mota an barku da hayaki ba wanda ya sa ka tura motar dama sai ka zo ka dafa ba wanda ya kira ka saboda haka gaya ma Allah ku gaya ma Allah kawai Allah ya muku zaɓi abin da ya godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah mai yawa mai albarka kamar yadda shi Allah din tabaraka wa ta'ala yake so ya yarda muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda bai da abokin tarayya muna shaidawa lalle annabi Muhammad sa ne kuma sa ne kira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da sallamawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah matukar jin tsoro ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya ji tsoron sa zai sanya masa mafita ya ku bayan Allah Allah ya halitta babanmu annabi Adam shine uban mutane daga ƙasa Allah ya halitta shi Allah ya halitta shi da hannunsa sannan Allah ya busa masa rai daga ruhinsa sannan ya saka mala'iku su masa sujjada sannan Allah ya halitta matarsa wadda da alkur'ani ke cewa shine wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya sanya ma wannan rai ɗin matar da zai nutsu da ita Allah ya halitta annabi ya sanya annabi Adam da shi da matarsa su ne mabubuga na kasancewar ƴaƴan Adam Ubangiji yana cewa ya ku mutane ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halitta ku daga rai guda ɗaya sannan ya halitta daga wannan rai ɗin mata sannan ya saka daga waɗannan rayuka guda biyu ɗin mazaje da mata masu yawan gaske wanda suka haye ba. bangiji ya sake kiran mutane ya ko mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halitta ko daga wato namiji da mace nan ya sanya ko yanki yanki da kabilo iri daban-daban domin ku san juna bangiji ya ce mafi girma a waje wajena shine wanda ya ji tsoro na Allah masani ne kuma mai ba ku labari daga nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kasantar da dukkan 'ya'yan adam da nufinsa shi Allah tabaraka wa ta'ala da ɗaukaka ya ku musulmai da wannan hanya kuma sai Allah ya shar'anta yin aure sai ya zamanto daga cikin manufofin aure shine samun 'ya'ya. domin ƴaƴan su karfafi rayuwar wanda ya haife su kuma domin hakan din ya ci gaba da bayyanuwa har zuwa ƙarshen halitta ta ƙarshe daga cikin halittun da Allah Ta baraka wa ta'ala yayi wanda idan an so wannan gurin ga wannan lokacin ne alkiyama za ta tsaya domin dukkan halittar da Allah yayi sun gama zuwa ya ku musulmai shi ɗadai dai karfafa yake ga rayuwar wato mutum wanda ya haife shi rayuwa ce ga wanda ya haife shi bayan mutuwar shi wannan mutumin da ya haifa domin ana yi masa kunya da sunan ɗansa a cikin wannan duniya kuma ana kiran sunan ɗansa da sunansa ko da bayan ya mutu sannan ana tuno shi bayan mutuwarsa da jingina ɗansa zuwa gare shi sunansa ba zai gushe ba yana wanzuwa matuƙar wannan ɗan yana nan a raye a duniya wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah wanda ya akan bayansa don haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana kashe ɗaya wato ya ya hana kashe 'ya'ya ya sanya kuma kashe 'ya'ya daga cikin wato manya-manyan kurakurai ko kuma manya-manyan zunubai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kada ku kashe 'ya'yanku dan gudun talauci Allah ya ni ne nake azurta ku da su da 'ya'yan da ku da 'ya'yan duka gaba ɗaya domin kashe su babban kuskure ne mai girma ya kasance mutanen jahiliya suna kashe 'ya'yansu ta hanyar bisne 'ya'yansu mata don jin tsoron abin kunya dangane da 'ya mace don jin tsoron talauci kuma dangane da ɗa namiji Allah tabaraka wata ala ya ba da labari cewa arzuta su wato arzikin iyaye da kuma arzikin yaya dukkansu Allah ya kallafa ma kansa ne bai kallafa ma uba ko uwa ba yace mu ne muke azurta su da ku babu shakka arziki a hannun Allah yake kuma Allah bai wakilta wani mutum ɗaya ko wani ɗa. akan shi zai ba mu babansa arziki ko kuma uba shi zai ba mu ɗansa arziki ba Allah ya sa azurtawa a hannunsa ne ya wajabta ma kansa cewa shi kadai ne mai azurta dukkan halitta gaba daya don haka ma ya zamanto mala'ika ke zuwa maɗantayi da yake cikin uwarsa bayan ya wuce kwana 120 sai Allah ya ce wa mala'ikan ka rubuta masa arzikin da zai samu ka rubuta kuma ajalinsa ka rubuta aikinsa ka kuma rubuta shi cikin taɓaɓɓu ko kuma cikin shiryayyu ya ku musulmai samun ɗa wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da yake yi akan kowane bawa da ya ba shi ɗan don haka ne ma ya zamanto khalilullah annabi ibrahim yake kirari da jinjina da yabo da kambamawa akan ubangijinsa a lokacin da yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani da a bisa shekaru na sun yi nisa ya kuma bani dan isma'il da kuma ishaq yace lalle ubangiji na mai ji ne ga addu'o'ina ya kai musulmi babu shakka kana farin ciki da samun ɗa a lokacin da matar ka ta haihu aka 'yan uwa da sauran dangi duka suna farin ciki farin cikin ka baya iya tabbatuwa ya zarce ya kuma kasance sai lokacin da ɗan ya zamanto yana yi ma Allah biyayya yayin da ya zamanto shi iya to babu shakka zaka yi bakin ciki kuma farin cikin ka ba zai iya dawwaba ba wato zai tabbata ne a lokacin da ɗan da ka haifa yake ba da farillar da Allah ya dora masa a wannan lokaci za ka yi farin ciki da amfanuwa da wannan yaro a cikin duniya sannan kuma za ka yi farin ciki da amfanuwa da wannan yaro bayan mutuwarka domin shi bawa a lokacin da ya mutu to dukkan ayyukansa sukan tsinke ne sai al'amura guda uku ko sadaka mai gudana ko ilimin da ya bayar ana amfani da shi ko kuma ɗan da ya haifa na gari yana masa addu'a Allah ya tsoratar da mu akan cewa kada mu yaudaru da samun yaya kadai dan an ba mu yaya kadai mu rinka yaudaruwa muna alfahari kuma kada mu yaudari kanmu da waɗannan yaya kawai dan mun same su haka nan kawai kuma kada mu yi tsammanin cewa samuwar yaya kadai shine ni'ima ba tare da kallon ƙarshen abin da yayan za su zama ba shi al'urani alkur'ani yake cewa shin ma suna tsammanin ne karansu da muke da 'ya'ya da kuɗi suna tsammanin gaggawa muke cikin alheri akwai da dama waɗanda muka ba su kuɗi muka ba su 'ya'ya amma ba mu gaggauta musu alheri ba hasali da 'ya'yan da kuɗin duka sharri ne a kansu Allah ya ce ba su sani ba wasu 'ya'yan ba su da alheri kwata-kwata a same su a duniya sukan zama bala'i ne akan 'ya'yansu akan iyayensu Allah tabaraka wa ta'ala ya da labari cewa yana fa iya kasancewa ɗanka ya zamanto shi ne babban maƙiyinka yana kuma iya kasancewa ‘ya'yanka zamanto su ne babban fitina a kanka ƙur'ani yana cewa ya ku masu imani lalle daga cikin matanku da ‘ya'yanku akwai maƙiyanku ku kiyaye su Allah baraka wa ta'ala ya faɗi a wani gurin yana cewa lalle dukiyarku da ‘ya'yanku fitina ce a wajen Allah ne kaɗai na da yake Ya saurare na tabbata akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda a yanzu suna ji cewa sun san 'ya'yansu musifa ne a kansu irin babu abin da suka tsina na musu wannan kuwa yana faruwa ne ta hanyar sakaci da suke da shi sunnar manzon Allah ta zo wajen shiryar da ɗa a wajen shiryar da uba a bisa cewa ya zaɓi abokiyar rayuwa wacce zai rayu da ita a wannan duniya don rayuwar auratayya da samar da 'ya'ya ya nemi abokiyar addini da wadda ta zamanto mai tsare dokokin Allah amma da dama mutane suna aure don kallabi mutane suna aure don godin jikin mace kawai mutane suna aure ne don kawai tana da kyau ko da kwakken maciji take da shi shi za don Allah ya ce na hore ka da ɗaukan furen fulawa a cikin ruwan kwatari. domin babu shakka sai ya bata ma kaya manzon tsira sallallahu alaihi wa yake cewa ana auren mace ne saboda abubuwa guda hudu ko don kyanta ko don danginta ko dan dukiyarta ko dan addininta manzo Allah ce na hore ka da ma'abociyar addini domin a nan ne za a samu ƴaƴa nagartattu mace saliha tsayayya da wamammiya akan aikin alheri ita ce ake da tsammani a wajenta da muwafakar ubangiji cewa za ta tarbiyantar da 'ya'ya maza da ta samu da kuma 'ya'ya mata kuma tarbiya wacce take nagartacciya za ta girmar da waɗannan 'ya'ya a bisa alheri bisa alherin da Allah ya halicce ta a kanta na ɗabi'u kyawawa da kuma halayya nagartattu amma babbar matsalar da ake samu yau a yau mata da yawa sun shagaltu da bayar da 'ya'yansu akan abin da bai dace ba hakanan iyaye da dama suna ɗora 'ya'yansu akan abin da bai dace ba da wasu iyaye ma rawa suke a gaban 'ya'yan kuma suna turawa a duniya ana musu shaidarsu wato fasikan mutane ne waɗanda ba su da bin Allah ko babu abin da suka sa a gaba sai wannan duniya a ci a sha a ƙoshi a kwanta wasu gidajen ko umarni ba a yi da abin da yake ba yi da kyau ko kuma a hana abin da ba shi da kyau a ba da umarni mai kyau akwai wasu gidaje ko sallah ba a ce ma 'ya'ya su yi sai abin da suka ga dama suke yi ya kai uba mai girma ka sani abu shakka Allah zai tambaye ka akan wannan ɗa da ya baka ya ke uwa mai karamci ki sani wannan amana ce jima'i lokaci ɗaya ake iya yin sa amma tarbiyya ba ta karewa har sai mutuwa saboda girman tsawonta da kuma girman yadda take babu wanda ya wuce a ce masa bari ko kuma ba wanda ya wuce a ce masa yayi da haka ko ka haihu akwai tarbiyya a ka daga iyaye domin su za su shiryar da kai akan abin da suka fi ka sani na duniya ko na addini ka sani ya kai uba abu wato mai kiwo ne kuma za a tambaye ka akan kiwon da kake kai mai kiwo ne a cikin gidanka kuma kai mai kiwo ne za a tambaye ka akan abin da ka kiwata kai ababen tambaya ne akan 'ya'yanka maza da mata ma za a tambaye ka akan ita kanta uwar ƴaƴan da ka auro sannan ita kanta za a tambaye ta akan ƴaƴan gobe kiyama labudda ka bada da tarbiyya kuma labudda ka shiryar ka kuma fiskantar akan ɗabi'u waɗanda suke kyawawa tare da ayyuka nagartattu na hore ka da ka cusa ma ƴaƴanka tsoron Allah tun farko cikin abin da za ka zo da shi da kuma cikin abin da za ka bari ya zamanto ka bar shi don Allah ko kuma ya zamanto ka zo da shi don Allah domin ka tsaya da haƙƙin waccar amanar da Allah ya ɗora maka ta ‘ya'ya. Ubangiji ya kira masu imani yana cewa ku tseratar da kanku da iyalanku daga barin wuta, wacce makamashinta mutane ne da kuma duwatsu. Ya sake kira yana cewa ya ku masu imani kada fa ku haɗinci amanar Allah, kada kuma ku haɗinci amanar manzan Allah, kada kuma ku haɗinci amanar ta tsakaninku alhali kuna da sani. Amanar ‘ya'ya amana ce wadda take wuyan ubanninsu. ya kai uba mai girma ka sani cewa babu shakka kai abin tambaya ne akan wannan yaro da aka baka musamman a irin wannan zabani da ya zamanto siyasa ta kunno kai wadda kuma gashi nan ana ganin irin abubuwa da matasa suke aikatawa wanda kuma dukkan suna da iyaye duk wani uba da ya sakaci ya zubar da ya zubar da jinin wani bai shirya ba to ya sani ya zo a cikin asar cewa shi ma za a rubuta masa zunubin kisan kai kuma duk uban da ya saka ciyarsa ta yi zina ba tare da ya ɗau matakai ba yana kallo babu shakka za a rubuta masa zunubin zina babu wani ɗa in ji manzan Allah da aka haife shi ba sai an haife shi ne akan fitara ta addini manzan Allah ya ce iyayensa ne suke mai da shi ba yahude ko kuma su mai da shi ba nasare ko ma su mai da shi pagan marar addini akwai iyaye da basu damu da addinin 'ya'yansu ba basu kuma damu da halin 'ya'yan da suke ciki ba inama kawai abin da suka iya samar da jima'i da kuma samar da 'ya'yan da kuma zubar da su akan titi ba tare da ba su ilimi ko tarbiyyar da ya kamata ba babu shakka Allah zai tambaye ka wannan amana a lokacin da ka kawo mutane musifa a cikin wannan ƙasa ko a cikin wannan gari ko a cikin wannan jihar ya kai uba ka sani tarbiyyar 'ya'yanka tana fawa tana farawa ne daga ƙanana ba tana farawa ne daga shekarunka na farko hanyar ba shi tarbiyya ta hanyar jiyar da shi da maganganu daɗaɗa wanda addini ya yadda da su da kuma nesanta shi daga maganganu na alfasha da waɗanda suka zamanto maganganu marasa daraja ka nesanta irin waɗannan maganganu daga kunnuwansu da daki ɗaya da waɗanda suke sun zamanto ba masu amfani ba lalle ne ka tabbatar da ɗanka yana ji daga gare ka magana tsarkakekiya kuma yana gani daga gare ka ayyuka nagartattu kuma yana ji daga uwarsa maganganu nagartattu sannan yana kallo daga mahaifiyarsa ta zamanto bai aikata aiki na gari haka nan ya zamanto daga babansa yana faɗan magana mai daɗi kuma magana da ta dace da shari'a da kuma aiki wanda ya zamanto nagartacce haka nan kuma ya zamanto daga uwarsa yana jin maganganu kyawawa da kuma ayyuka nagartattu ya kai uba kuma ya ke uwa lalle fikin sani ɗa kuma ka sani lalle da ana reronsa ne da tarbiyyarsa a tsarkashin kiwonka ka ji tsoron Allah cikin abin da Allah ya baka kiwo da yadda za ka kiyaye masa kyawun ɗabi'u da tsari da shiga mai kyawu irin na addini da hali gartattu. sabar masa da aikata aikin alheri ka rinka jiyar da shi kalmomin alheri ka rinka yin alkawari da shi a cikin dukkan wata shekara na yin ayyuka gartattu. da dukkan wasu matakai da yake cirawa daga wani guri zuwa wani guri ya zamanto cewa babu makawa ka rinka mu'amala da shi mu'amala da ta dace da shi a lokacin da yake yaro kankani mu'amalar da zaka yi da shi yaro a eh, lokacin da yake yaro kankani misali a primary ba ita ce mu'amalar da zaka yi da shi ba a lokacin da yake kusan balaga mu'amalar da kake yi da shi lokacin da yake kusan balaga ta zama ba ɗaya bane da mu'amalar da zaka yi da shi a lokacin da wato marhala ta gaba mataki da ta zo babu makawa ga kowane uba ya tsaya cikin tarbiyya kuma ya kiyaye matakan da zai biyar da 'ya'yansa su, da matansu wajen fiskantar da su da kuma su da tanadinsu domin su zamanto kyawawa waɗanda za su zamanto masu amfanar ƙasa da al'umma gaba ɗaya domin ɗan ya zamanto mai cira daga kyawawan hali domin yar ta zamanto mai cirowa daga kyawawan hali irin na babanta da irin kuma na mahaifiyarta kaito wasu iyayen taba suke sha wasu taba tsirara wasu iyayen tsirara suke a gaban iyayensu wasu ko su da iyayensu suke sa kiɗe-kiɗe da binabinai na tsiraici kuma su suke kallo wannan shi ne abin da 'ya'yan suka koya daga jikin iyayensu amma kuwa irin wannan uba ko irin wannan uwa ta yi hasara domin bata gina bai gina ɗan akan alhakin alheri ba yi kokari ka gina 'ya'yanka kan alheri da kuma kyautattuwar al'umma ta yadda al'umma za su yi san barka da irin abin da yake da shi na hali ya kai uba mai girma ka ji tsoron Allah a karan kanka farko ya ke uwa da kika haifa ki ji tsoron Allah farko a kanki ka kiyaye abin da ke tsakaninka da tsakaninka da ubangiji ki kiyaye abin da ke tsakaninki na wajibi da tsakaninki da ubangijinki ji tsoron Allah cikin abin da kika zo da shi cikin gidanki ko kuma abin da baki zo da shi cikin gidanki ba ka ji tsoron Allah cikin abin da ka koya masa ko ka zo masa da shi a cikin gidanka ko kuma abin da ka bari shi wannan yaro yana girma ne ta hanyar koyi da kai shi wannan yaro ko yarinya tana girma ne saboda abin da kika zo da shi da shi kuma yake kwakwafa da shi yake koyi kuma shi yake cirowa zuwa ga waje kuma ɗabi'unsa a kansa suke girma don haka guraben irin ɗabi'un da ka tayar da su a gidanka su ne 'ya'yanka suke bin guraben waɗannan kuma su ne yake da suwa a cikin rayukansu ka ji tsoron Allah cikin al'amarin wannan amana da Allah ya baka ka tsaya da wajibin da Allah ya ɗora maka babu shakka yarintar yaro ba makawa ta zamanto an himmatu da ita ta hanyar jiyar da shi maganganu na tarbiyya waɗanda suke masu kyawu ta hanyar nuna masa ta'addanci a cikin jinin wani ko a cikin al'amarin wani ko a cikin dukiyar wani a nuna masa wannan babban laifi ne sa'annan bayan shigansa makarantar ilmantari da sauransu babu makawa a rinka kiyayarsa ana bibiyarsa ba makawa a rinka tambaya yaya yake a makaranta a tambayi malamansa yaya yake da halinsa a makaranta bayan ya bar gida yaya ayyukansa suke a makaranta kuma me yake koya me darasin da yake samu da kuma wa yake zama bayan an tashi break ko an fita wani abu da wa yake cuɗanya abokansa babu shakka kasancewar uba ya himmatu da wannan akan ƴaƴansa da kuma ƴaƴansa maza babu shakka wannan dan zai zamanto na gari wannan ne za a nisan tashi daga ɗabi'a waɗanda suke munana daga abokai waɗanda suke munana da uba ya bibiya su ayi abokan wannan yaro kuma waye yake zama da shi kuma da wa yake kasancewa a lokacin da aka fita da wa yake cuɗanya idan ba idan ya fita daga gidansu shin kai uba ka san halinsa babu shakka zaka ka wayi gari cikin kuskure idan ba bibiya cikin irin wannan al'amari dole ne ka yi bibiya da hikima da basira tare da gamsuwa akan wannan yaro akan irin waɗancan ɗabi'u kyawawa waɗanda za ka ɗora su a kai tare kuma da yin faɗa da tsawatarwa a kan abin da ya zamanto ya saba ma shari'ar Allah hakan kuma za ka yi bane ita ya mace babu makawa kai uba ka sani dole ne ka himmatu da ya mace muhimmancin da ya fi ɗa namiji domin ita wata aba ce wacce take da buƙatar kula da sha'aninta ka himmantu da sha'anin al'amarinta ka himmantu da irin suturar da take sawa ka lura da yadda take kame kanta ko kuma yadda take sakar da kanta ka kiyaye ta da kiyayewar da Allah yake nema a wajenka domin amana ce mai girma ita ce kadai ta fi hatsari a cikin al'umma ba makawa dole uba ya bada wannan kyakkyawar gudumawa irin gudumawar da addini yake so abin da yake so shine ka zamanto kata da dabi'u masu kyawu ga kanka ka kuma watsa mata dabi'u na aikata aikin alheri ka faɗaitar da shi ko ka faɗaitar da ita yin sallah da ilimi musamman lokacin da ya kai shekara bakwai ko ta kai shekara bakwai ko kuma kafin haka domin kwaɗaitarwa ka umarce ta ka umarce shi da yin sallah bayan ya kai shekara bakwai kama iya gallaza masa a lokacin da ya kai shekara goma bai yin sallah saboda manzon Allah ya ce umarci 'ya'yanku da yin sallah suna shekara bakwai ku buge su a kanta idan sun kai shekara goma ba su yi ba sannan ku raba wurin kwanciyarsu a wurin kwanciya wannan duka kiyayewa ce domin samar da tarbiyya da ɗabi'u waɗanda suke masu kyawu domin su girma akan wannan kuma su tarbiyyantu akan wannan tarbiyya wacce take nagartacciya kuma tsarkakekiya ya kai uba wajibi ne akan ka da yawa daga cikin iyaye suna nadama akan ƴaƴansu bayan ƴaƴan sun girma suna nadama akan ƴaƴansu bayan ƴaƴan mata sun girma suna yin nadama a lokacin da suka ga ƴaƴansu suna cikin wasu irin hali na jafa'i da kuma bijire musu da munanan ɗabi'u da faɗan munanan maganganu da suke yi za ga iyaye suna nadama wasu ma rubutawa suke su sai a tiya su da addu'a kan yayansu suna ganin ba sa abin nan ba sa karkata zuwa ga abin da iyayen suka nema suna ƙara da kuka akan halayyar irin yayansu da suke yi amma kuma wato sun zamanto masu tsaurin kai akan wato yayan sun zama masu tsaurin kai akan su a lokacin da 'ya'yan ba sa karkata ga maganar iyaye ba sa ma amsawa ga umarnin da iyayen suka yi idan an kira 'ya'yan ba sa amsa ma iyayen dukkan abin da iyayen suka nema ba sa samu a wajen 'ya'yan kuma 'ya'yan sun zamanto tatattun mutanen banza a cikin al'umma da kowane uba zai koma zuwa ga kansa ya yi tunani da zai gane mabubbugar kuskuren nan daga wajen sa domin Allah ya bashi dan a lokacin da dan yake cewa in fita ma zai zai ce baba sai na bika amma kuma yanzu ya aka yi wannan sakacin da dai uban zai koma ya yi tunani babu shakka sai ya gane kuskuren daga wajensa ne kuma wannan taƙaitawar daga wajensa ne wannan munanawar daga wajensa ne ta zo domin ya yi watsi da tarbiyya ya wulaƙantar da ɗabi'an yaron ya shagaltu da duniyarsa daga barin 'ya'yansa ya shagaltu da zama da wasu mutane ba da 'ya'yan shi ba yana hira doguwa cikin dare bai damu da 'ya'yansa ba sannan yana nisantar ma gidansa bai dawa gidansu sai can dare yayi sa'annan ya bar ƴaƴan mazansu da matansu a hannun mace matar mai za ta yi sannan kuma mai za su aikata mai kiyaye su ya buya baya fitowa baya magana ya shagaltu da abin da ya shagaltu na neman duniya ya bar ƴaƴan dole na dama da mummunan ɗabi'an waɗannan yara kuma dole girbi sharrin abin da ya shuka ma kansa domin dukkan inda ɗan ya shiga sai an kira shi kuma sai an kira sunan ɗan sai an kira kuma sunan baban ya gane cewa lallai kai uba kai ne mafugar wannan kuskure da za ka koma kanka ka kuma dubi yadda ka koma ka yi tunani da karan kanka da za ka gane cewa lallai babu shakka kai ne tushen kuskure kuma mafi ma matsala mafi girman muni a lokacin da kake wannan nadama baka ɗauki matakin gyara ba har yanzu kurakuran kake ci gaba da yi baka daina doguwar hira ba baka kuma dawo kana zama da 'ya'yan ba baka kuma ci gaba da gaya musu magana ba illa iyaka kawai bin wasu malamai kake kana cewa a maka addu'a kai baka yi komai ba babu shakka koma zuwa ga ka Allah zai tambaye ka amanar wannan yaro kuma gobe kiyama za ku shari'a da shi domin ka bar tarbiyar ka su da matan su. ka bar tarbiyar a inda bata dace ba kuma dole baka dauke su akan aikata aikin alheri ba ya kamata ka zamanto kai uba kai ne ƴaƴa ne idanun da baya bacci wanda yake biyayi yadda yake bibiya akan dabi'u ka bi wayoyinsa ka bi maficinsa ka bi inda yake hira ka bi dukkan su ne abokansa ka kalli irin ayyukansa domin wajibi ne kai ka kawo shi duniya kuma kai ne Allah zai tambaya ya kai uba mai girma hakika wasu iyaye Allah ya jarabce su da wasu irin ƴaƴa ƴaƴan da suka zamanto masu ɗabi'a munana wasu in ma dai an wato jarabce su da 'ya'ya barayi Allah ka tsare wasu kuma an jarabce su ne da ɗabi'un juyawa ba su da tsari mai kyau suna shaye-shaye suna da abubuwa munana wasu kuwa an jarabce su da abin da aka jarabce su cikin 'ya'yansu to ka sani kai uba Allah dai zai tambaye ka akan wannan matsalar Allah ba zai kyale ka ba dukkan wani kuskure da kake jin ɗanka ya aikata a farkon al'amari kuma kai shiru ba kai ƙoƙarin gyarawa ba wallahi sai Allah ya tambaye ka dan haka kai kokari wajen canza wannan al'amari wajen gyara waɗannan al'amura tun suna ɗan ƙanana kada ka bar wasu su zo su yi hukunci a cikin kwakwalen yanka kana zaune su dauke su ka sa musu wani abu daban ka bar su suna zama da wasu mutane munana waɗanda suke kora su zuwa ga ɗabi'a mummuna waɗanda suke nesanta su daga kyawawan ɗabi'u waɗanda suke sanar da su yadda za a kashe ɗan adam ko kuma yadda suke sanar da su yadda za su aikata wani sharri suna sanar da su hanyoyin har hanyoyin sharri da kuma mashigansu ya kai uba ba makawa ka himmantu da kuma kiyo domin dukkan wasu kurakurai da suke afkuwa a 'ya'yanka mafi rinjaye kurakuran naka ne ba nasu bane kurakuran daga iyaye suke ya watsar da tarbiyyar daga iyaye suke rashin farkawa da a faɗaka daga iyaye ke zuwa wannan ɗan ya fito kuma da wa ya fita ya dawo kuma da waye dawo ya yi aboki kuma da waye ke abota akwai wasu mutane a cikin al'umma Allah ya shirya da su tare da mu zama da su sharri ne ka da 'ya'yansu bala'i ne ka bar su da 'ya'yanka musifa ce abota da su sharri ne cuɗanyuwa da su mummunan al'amari ne babu makawa ga kowane uba ya kare 'ya'yansa daga irin waɗannan yara daga irin waɗannan hanyoyi na barna qurani ya kira masu imani ya ku masu imani ku tseratar da kanku da iyalanku wato daga barin wuta domin ta mutane ne da kuma duwatsu a kanta akwai mala'iku masu ƙarfin gaske masu fushi waɗanda suke da tsanani suna wato ba sa saba ma abin da Allah ya umarce su suna aikata abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su ku ji tsoron wannan wuta tare da 'ya'yanku ku yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira a bisa manzanka tare da alayensa da sahabbansa ya Allah muna roƙonka ka girma ka buwayar da musulunci da musulmai muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da kafirci da kafirai ya Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai daya wanda ake neman taimakon sa mai taimakawa ya Allah ba wanda babu abin bautawa da gaskiya sai kai kai daya ya Allah kai ne mai gyara kurakuran masu kuskure Allah kai ne mai tausayin masu rauni Allah muna da rauni Allah muna da rauni ba mu da ƙarfi Allah ka taimake mu ka ji tausayin mu ya Allah ya Allah muna tuba gare ka ya Allah muna tuba gare ka Allah muna neman gafararka wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma rayaye wanda yake dawwamamme muna tuba da zuwa gare ka ya Allah babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai sarki ya tabbata gare ka mu dai mun kasance azzalumai ne ya Allah kai ne Allah mu dukkan wani farin ciki idan ba naka bane mai gushewa ne ya Allah dukkan wani shagaltuwa idan ba da kai aka shagaltu ba an yi barna ya Allah dukkan wani bakin ciki a dukkan wani farin ciki naka ne ya Allah duk wani farin ciki da ba naka ba yaudara ce ya rayayye ya tsayayye ya dawwamamme da rahmar ka muke neman taimako ya Allah kada ka jinginar da mu da kawunan mu da dabarbarun mu da ilimin mu ko daidai da kittawa ko kasa da haka ya Allah ya Allah idan muka ji tausayin mu ba baka gafarta mana ba za mu zamanto tafako Allah fa mun zalunci kanmu da kanmu ya Allah idan baka yi mana gafara ba baka ji tausayi mu ba za mu zamanto cikin tabako ya Allah kai ne Allah babu wani Allah sai kai kai mawadaci ne mu ka fakire ne mabukata Allah ka saukar mana da ruwan sama Allah ka saukar mana da ruwan sama Allah ka saukar mana da ruwan sama Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda suke masu ɗebe kauna Allah kai ne Allah Allah kai ne Allah mawadaci ya Allah mu ka fakire ne mabukata Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah ya Allah ka shayar da mu ruwan rahama ya Allah ka sarka kada ka shayar da mu ruwan azaba ya Allah ka shayar da zukatanmu ruwan imani da zuciyarmu da yaƙini ya Allah gare ka ya Allah ka cika garuruwanmu da alheri ya Allah saukar mana da ruwan sama gamamme ya Allah mu bayi ne daga cikin halittarka kada ka hana mu da zunubanmu falalarka ya Allah ya Allah kada ka hana mu da zunubanmu falalarka ya Allah ya Allah kada ka hana mu falalarka da zunubanmu ya Allah Allah muna tuba gare ka domin kai mai karban gafara ne Allah saukar da ruwan sama mai daɗi Allah saukar mana da ruwan sama mai daɗi Allah saukar mana da ruwan sama mai daɗi ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa ya Allah shayarwa mai daɗi shayarwa mai amfani shayarwa wadatacce shayarwa da daɗa, shayarwa mai tabbatar da tsirranmu da shukarmu shayarwa yalwatacce shayarwa mai tsaftatacce shayarwa amfananne ya Allah kada ka shayar da mu mai cutarwa Allah ka ka ba mu da gaggawa Allah ka ba mu da gaggawa Allah ka ba mu da gaggawa ba da jinkiri ba ya Allah ka amsa mana ya Allah ka amsa mana ya Allah kada ka jinkirta ka amsa mana ya Allah Allah ka shayar da mu rahamarka Allah shayar da mai rahama Allah kada ka shayar da mu bala'i Allah kada ka ba mu mai rusa gidaje Allah kada ka ba mu mai daya gidaje ubangiji muna ka ya Allah ka shayar da mu rahamarka ya Allah ya Allah ka shayar da bayinka da dabbobinka ya Allah ka rayar da kasarka matacciya wanda ta ka karban tsoro ka sanar mata da tsoro ya Allah ya Allah ka watsa rahamarka a cikin mu ya Allah Allah shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka rayar da garuruwan mu da albarka Allah ka ji tausayin bayan ka ya Allah Allah ka sanya abin da zaka shayar da mu ya isar da mu gari da kauyuka ya Allah ya Allah saukar da ruwan sama gare mu ya Allah kai mana rahama ya Allah ka sanya abin da ka saukar mana ya zamanto karfi a gare mu wanda zai karfafa mu yi maka da'a da isar da mu zuwa ga ƙarshen rayuwar mu ya Allah ubangiji ka tsirar mana mana da tsirrai masu albarka Allah ka tsirar mana da tsirrai masu albarka Allah ka fitar mana da albarka sama Allah ka saukar mana da albarka sama Allah ka fitar mana da albarkar ƙasa ya mabuwayi ya madaukaki ya mai tausayin bayi Allah kasar mu nuna mana adanta ya Allah na tsirrai Allah tsirar mana da hasken ya Allah da yabanya masu kyawu Allah ka jinar da mu daɗi ya Allah da hasken rahamarka Allah ka girmama mu da alherinka ya Allah Allah ba mu albarkarka ya Allah Allah ka ɗauki dauke mana wannan fari Allah ka dauke mana wannan fari Allah ka dauke mana tsada Allah ka dauke mana jafa'i Allah ka dauke mana yunwa Allah ka dauke mana wahala Allah ka yaye dukkan abin da ke musulmai na bala'i Allah ka yaye musu ya Allah ya mai jinkiri ya mai hakuri ya karim ya wanda yake bayan sa ya mai tausayi Allah ka ji tausayin mu ya Allah ubangiji ka shayar da mu ruwa ya Allah ka yaye cuta daga masu cuta ka yaye rashin lafiya daga marasa lafiya Allah ka yaye bakin ciki daga masu bakin ciki Allah ka saukar daga ni'imar ka gamanmiya akan bayan ka ya Allah Allah kada ka halakar da mu da wannan fari Allah kada ka halakar da mu da wannan fari Allah ka saukar mana da ruwa ya Allah kada ka sanya mu cikin masu ɗebe kauna Allah godiya gare ka take Allah dukkan da'a gare ka take Allah ka saukar mana Allah ka shayar da mu Allah ka kara mana Allah ka kara mana Allah kada ka tauye mana Allah ka game dukkan yankunan ƙauyuka da gari ya Allah ubangiji ka biyo da alheri bayan wannan ruwa ya magwayi mai daukaka ya magwayi mai daukaka ya mai amsa addu'ar masu addu'a ya Allah ka fararar da ruwa ya Allah ka saukar mana da ruwa ya Allah ga bayin ka nan sun daga hannayensu suna masu tawazu'i gare ka ya Allah suna roƙon ka ruwa ya ya mabuwaye da daukaka ya mai tausayi Allah ka amsa addu'ar su Allah ka amsa addu'ar su Allah ka ba su abin da suka roƙa Allah ka tabbatar da burin su domin kai ne rayayye ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah kada ka mayar da mu tabaku ya Allah kada ka kore mu a ƙofarka. ya Allah kada ka kore kore mu a rahamarka ya Allah kada ka rahamta kada ka haramta mana rahamarka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ubangijin daukaka daga abin da suke siffanta ka tsira da aminci su tabbata ga manzanninka Allah ka amsa mana ya ku bayin Allah aqimus sala wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa